Da suna Allah mai rahama mai jan kai. Rawanin tsiya kashi na ashirin da biyu na marubuciya Fadilawan. Bayan kwana shida, a yau kwananta shida a gidan Sadiq ta ranar da aka kawo ta bata gan shi ba. Hanifa da ranar da aka kawo ta gidan bayan kowa ya tafi, kawai haihuwa gadonta ta yi abinta ta yi bacci. Washi gari ranar Lahadi ne ta samu damar zagaye gidan. sosai gidan Sadiq ya ba ta mamaki. Ba ta taɓa ganin tsarin gida irin shi ba a rayuwarta, gida kamar zane. Kaso saba'in na abubuwan da ta gani ma ba ta gane kome su ba babu karya annar ka dukiya a cikin gidan. Aiko da gidan Sadiq ya mayar da ita wata baƙauya ta ajin farko. Duk da ta tsani mai gidan sosai gidan ya burge ta ji take dama ta kore shi ta ci gaba da zama a gidan har abada amma kuma ina hakan ba zai yiwu ba A yanzu jira kawai take saɗo ta karta mishi rashin mutunci ya sallame ta. A cikin kwanakin nan shida kuwa a kullum sai Nana ta aiko mata da abinci breakfast lunch da dinner har lambar wayarta ta aiko aka bata da sakon cewar idan tana da matsala kar ta damu za ta iya kiranta. Ita da Hanifa ta yi sabin lambar amma kuma bata taɓa kiranta ba. Ni kuwa na ce aiki da rashin hankali wajen Hanifa. Ana aiko miki da abinci aiko babu komai, kya kira ki godiya. A kullum dai idan Zubaida ɗaya daga cikin mai aikin masu aikin Nana ta kawo mata abinci za ta tarar gaba ɗaya Ba a yi amfani da waɗancan ba ma a bisa dining, haka za ta kwashe su ta wanke a kicin, sannan ta haɗa ta tafi da su. Ko ɗaya fita ba ta taɓa wanke kwanan da ake kama ta abinci ba sai dai ta ci ta bar shi a gun. Ta yaya za ta wanke tun da ba ta iya ba? Tabɗi Hanifa dai da yake ba wani fitowa take yi ba kusan kaso casa'in na kwanan shida nan a sashen ta take, yawanci idan ta fito bai wuce ta ci abincin Nana ba ta koma abinta. Bata ga Sadiq ba a tsawon kwanakin kuma shi bata kula ba, bata kula ba bata damu da hakan ba, duk da ta kakara ta gan shi su yi rikici bayan abin da take so ba ta son ta daɗe a wannan gidan. A yau ya kasance ranar Asabar bayan ta gama breakfast kamar yadda ta saba ne ta wuce ɗakin ta ta yi wanka. Ko da na kalli ɗakin Hanifa sai ganin shi ne a ritse, dukkanin kayan da ta sanya a cikin kwanakin na shida suna nan a yashi a ɗakin, hatta katon gadon ɗakin jibge yake da kaya, gefenta take bacci kawai babu komai. Sai take a gaban baniti miro ta sanye cikin wani bombshell da wata doguwar riga material mai black and white pattern wanda ya ya kaya gugunta har yana nuna wanda rigar material ɗin gaba ɗaya baƙa ce ta dai haɗu ya haɗuwa ita da Hanifa dama can mayarsa ƙananan kaya ce irin marasa nauyin nan dogon kashin kanta wanda yake kamshi take baje take tajewa mai karatu da masu sauraro sosai nifa ta kyau don kyau dai akwai shi halin ne kawai sai a hankali ta gama ɗaure gashinta tsakiyar kai kenan na ga ta yi firizin a dalilin ƙamshin turaren da ta ji na turaren sade da suri ta juyo ta gan shi tsaye a bakin kofa da hannunsa nannaɗe a kirjinsa rabon da fa ta sa daga idan ta ta ranar da fafe ginda ya mata sharaɗin nan a kano Zuciyar ta ce take ta buga dalilin mugun kyau da kwarjinin da ya mata kamar kullum. Sanye yake cikin turikwata da black follow t-shirt. Gashin kan shi da na fuskar shi sun sha gyara sai kyalli suke yi. Me ma yake haka me haka? Wani irin kallo ta yi mishi me kike yi haka? Wani shirme ne wannan ya faɗa mata. Wani irin kallo kallo ta mishi ta ce me ran shabace ya nuna kayan da ta baza ko ina ya ce me yasa kika baza kaya a ina kamar ɗakin mahaukaciya haka kika tarar da ɗakin lokacin da kika zo Hanifa wacce ranta ya ɓaci jin ya kira ta da mahaukaciya ta rade shi ta ce, To ya kake son yi da su, wannan aikin masu aiki ne kuma ban gan su ba. Cike da mamaki Sadiq ya girgiza kai a yana murmushi ya ce o gani da alama baki san yadda abubuwa suke tafiya ba a gidan nan. Gani ne ya zuba hannuwan shi a aljihun wandon shi yayin da ya karasa shigowa yana kara bin ɗakin da kallo kai tsaye closet ɗin teleka ya ga akwatunan kayanta a baje a ƙasa kowanne ta buɗe shi ga kaya ko ina ji ne ya ce Abin mamaki, yana fitowa ya fara ya fuska a murtuke. Hanifa dai jikinta ne ya fara rawa yanzu, ganin yana matsowa gab da ita, tsakaninsu ne na ga ta fara ja da baya, hakan kuwa bayana shi ci gaba da kusantota ba. Hanifa wacce take ta koma baya ba ta san lokacin da ta kai bango ba, don haka ne kawai ta rufe idanuwanta inda zuciyarta ta ci gaba da bugawa. Wai Sadiq ne yake matsowa kusa da ita, wanda yanzu gab ɗin da ke tsakanin su ba wani gab ba ne, lokacin ta yana jin ƙara bugun zuciyarta. Dafa bango tare da kai fuskar shi dab da nata ya ce, Hello Mrs. Bunza. Idan bacci kike yi ki farka, don kuwa nan ba gidan Papa ba ne, wannan gidan Abubakar Sadiq Bunza ne. Janyewa ya yi daga gare yayin da ta yi saurin buɗe idanuwanta tana kallon shi tana sauke numfashin da ta daɗe tana riƙe shi. Na sanar da ke ni babu mai aiki a gidan nan, don haka ke ce za ki ci gaba da gyara gidan nan, don haka ki fara aiki, ya faɗa inda ya juya zai bar ɗakin. Cike da tsananin mamaki ta ce, wasa kake ko? Sadiq wanda ya kai bakin kofa ne tsaya san ya juyo ya ce no Mrs. Bunza, wannan shine zai zama aikin ki na kullum har ƙarshen tsawaki a gidan nan. Kafin ya rufe baki ta ce, Ai kuwa na rantse da Allah ba kai sa ba, kana nufin ‘yar aiki za ka mayar da ni? Yana murmushi ya ce, Ai tun da kika amsa title ɗin Mrs. Bunza kika zama ‘yar aikin gida, ‘yar aikin gidan Mr. Bunza. Bayan haka ma, kan ma ki shirya yin wani shirme, ban shirya ba ne. ya nuna ɗakinta ya ci gaba da faɗin ki fara aiki daga wannan ɗakin ki gyara closet ɗinki sannan duka wani abu da kika san baya cikin hankalinsa a ɗakin nan ki mai da shi hankalin shi kar ki kuskura ki bari in fita da in tarar baki abin da na sa kike ba hanifa wacce mamaki ya cika ta tace idan na kifa Zaki. ki ya faɗa kai tsaye sannan ya fita ba tare da ya jira abin da za ta ce ba. Hanifa da yaka ta tsaya kamar gunki tana kallon kofa. Lallai ma, na rantse da Allah baka isa ba, babu wanda ya isa sani yin abin da ban yi niyya ba. Na yi gaya maka, yanzu za ka ga bala'i a cikin gidan nan in ya so idan ka gaji sai ka sallame ni. Hanifa dai tun lokacin da Sadiq ya fita komawa ta kan gado tana ta masifa. Lallai ma ya raina min wayo, saboda papa ya bashi dama shi ya hukunta ni. Yadda yake so shine zai mayar da ni jaka a cikin gidan shi. Ina matsayin 'yar Alhaji Ali Bugaji zai wulakanta ni. To wai idan ma har zan yi aikin, yana nufin ni kaɗai zan yi aikin gyaran wannan ƙaton gidan? To ai kuwa wallahi ko baiwa sai haka balle ni da 'yanci na. Wayar da ta janyo ta ce wallahi ba zan yi ba, bari in kira Papa in faɗa mishi abin da yake yi min. ni kuwa na ce Allah ya baki sa'a ni fa ai kuwa ko da ta kira fafarin gimbi kawai ya amsa ya ce bebin fafa yau ta tuna da fafa ya kike turo baki na ga ta yi kamar yana ganinta ta ce to fafa ko jiya na kira baka ɗauka ba daga baya kuma ya ki shiga ya ce sorry baby network ɗinmu ne bai da kyau general issue ne a nan kanan to yanzu ki gaya mun ya kike yi a gida ya sadiq ya da daga amerika shiru hanifa ta yi tana mamaki wai dama can can da ba ta ganin sadiq a sha amerika ya je har papa ya sani amma ita da ya ajiye a gidan shi bata sani ba Papa bana jin daɗi kuma wallahi Sadiq mugu ne, ni kawai gida nake son dawo please Papa ka raba auren nan, daga nan ta fashe mishi da kuka. Tabbas kukan da Hanifa take yi yana taɓa zuciyar Papa amma dole ne ya yi mata jan ido a kan zamanta a wajen Sadiq, ya kamata ta koyi rayuwa. Ya ce ki kwantar da hankalinki baby me muke. Ta ce "Papa ka kaga babu mai aiki a gidan ko ɗaya, wai shi ne ya ce ni zan dinga yin aikin gidan, ta faɗa tana kuka. To baby duka aikin nawa ne, ai za ki iya. Kafin ya karasa magana, maganar shi ta ce, Papa, kaga girman gidan kuwa, ko mutane goma fa ba za su iya yin aikin ba, ni wallahi ba zan iya ba. Papa kawai ka kira shi ka gaya mishi ya kawo masu aiki su yi aikin. Ki haƙuri bebi dole za ki saba nan gaba kuma ko da wasa kar kuskura ki ƙi yin abin da ya ce ki. yi. Papa ina ji fa kamar ka daina suna, kenan ko kashe ni Sadiq ya yi babu ruwanka? Ajiyar zuciya ya saki sannan ya ce Sadiq ba zai kashe ki ba bebi, kar ki manta abin da na faɗa miki. aljanu ki tana ƙarƙashin ƙafar shi, shi ya yasa nake so ki mishi biyayya, ki yi iyayen ki kar ki sake kira na akan complain kamar haka. Hanifa wacce take kuka dai ta fahimci lallai Papa ba zai yi mata komai ba, ita ta rasa dalilin da ya sa Papa baya taɓa ganin laifin Sadiq. A wannan karan ma sai ta fara ganin kamar akwai wani abu a ƙasa. Gani take yi kamar Sadiq yana takura Papa ya yi abu saboda taimakon da ya yi ma kamfanin shi, hakan ya ƙara sa ta tsane shi. Baby kina ji na? sharawa in fuskar ta yi ta ce, "Eh papa." Ya ce, don Allah ki yadda yake so. Allah ya miki albarka sannan ya ba ku zuriya ba." Zuciyar ta ce ta buga jin addu'ar papa zuriya ba Kenan papa har jira yake ta yara gidan Sadiq. taya ita da Sadiq za su zama ma sun shaƙo da har za su haifi yara hakan ba zai taɓa yiwuwa ba Ban jikin amsa baby, ta ce ni ba na so papa, wallahi ba na son shi kawai saboda kai ne nake zaune tare da shi, amma ya ce to shi kenan baby, Allah ya samu dace, I love you so much, ta ce I love you too papa. Bayan ta kashe wayar ne ta koma ta kwanta a kan gado ta ci gaba da rusa kuka ji na yi tana faɗin wannan wace irin rayuwa ce me yasa papa zai yi min haka Wallahi ba zan yi aiki a gidan nan ba, babu wanda ya isa ya sa in yi abin da ban ga dama ba, ya dawo in ga abin da zai yi. To fa, ni kam na ce ni ma sa nake ya dawo domin na ga irin hukuncin da zai ɗauka a kanki. Zai iya ne ko kuma ba zai iya ba. Kwance yake a kan cinyarta da idanuwan shi a rufe yayin da take yi mishi massage a kai a hankali. Sadiq dai ko da ya bar gida kai tsaye family house din su ya zo. Tun washegarin ranar da aka daura auren shi ne ya yi tafiya zuwa kasar Amerika shi da Faisal, inda suka halarci wani taro na duniya a kan fetur. Da aka yi a can Amerika, asali dai an yi invite an yi an gayyaci manya-manya da suke da matatu na da suke da matatu da kamfanunuwa na sarrafa mai inda aka gayyaci bunza oil and gas da wani suwana oil and gas jiya da daddare ne dawo wanda ko alama bai nemi ya nefa ba a wannan lokacin mayamanta cewar tana gidan da safen nan ne da ya fito zai sha juice ne ya ga kayan abincin da ta ci a dining wanda ya gagare ta kai su kicin balle ta wanki To wai me yasa baka tsaya a can ba matarka ta yi maka masaji ɗin? Lokacin ya ce lokacin da na fito daga gida bata tashi daga bacci ba. Ta ce a'a sai dai idan ta koma ne tunda dai ko da Zubaida ta kai mata breakfast ta ce ta ganta. Kalaman nana ne suka sa ya gane cewar breakfast ɗin da ya gani a dainin ita ta aika mata. Hakan kenan ya nuna cewar Nana ce take aika mata abinci. Bude idanuwan shi yayi ya ce, Wai da matan da aka kai ta ke ce kike aika mata da abinci? Ta ce, Ta ce, E, eh, menene? Haba Nana tana matsayin yarinya. sabuwar aure wacce ita ya kamata ta dafa abinci ta aiko miki shine yake dafawa kina aika mata to me da na aika ma sarka ta abinci baka san ana aika ma amarya abinci ba kafin ta fara shiga kicin Duk da haka Nana yau kwanan ta goma fa a gidan, sannan a ce ba ta fara shiga kicin ba, kwana goma fa ka ce abba, kwanakin da auren naka Ke ma baka sani ba, anya ka damu da auren nan kuwa? Ni dai na ga dai ka kawo matar ka ce za ka aura, ba wai auren dole aka yi maka ba. Kwana ɗaya kawai da yin aure kuma ka tattara ka tafi Amerika ka bar ta a nan, ka tabbata komai nomal kuwa? Da sauri ya tashi zaune ya ce Ina eh, na komai lafiya galau Kin san yadda amfanin mitin ɗin nan yake a wajena. Kin sani cewar ba kin sani cewar amfaninsa ya kai ne komai bayan haka ita ma ta fuskanci haka ni fa kawai na ga kamar wahala ce a ce kina aika mata abinci kullum babu wata wahala to yanzu dai tunda ta wuce sati ɗaya a gida please ki daina aikawa haka nan daga yau za ta fara shiga kicin Murmushi ta yi ta ce, ka ce da ya tun da ka dawo kana so ka fara cin girkin amarya. Murmushi ya yi amma bai ce komai ba, shi kam ainihin abin da ya sa shi yana ta aika ma ni fa abinci shi ne, yana so girki ya zama aikinta na farko a gidan. Yana so ya tabbatar da ya sata tana jin ba daɗi a gidan har zuwa lokacin da za ta sauke girman kanta ta fahimci rayuwa sannan shi kuma ya sallame ta. To yanzu dai na ji ba zan ƙara aika mata da abinci ba, to amma kuma ya maganar masu aikin gidan, shin shin ka dai sallami mai girki din nan naka ko? Don dai gaskiya bai dace gidan matar aure a dinga ganin gardawan maza suna girki ba. Fashewa da dariya ya ce na sallame su tun kafin bikin nana to ka aro ka hayo mata wasu matan mana kenan kai tsaye ya ce e zan yi a ran shi kuwa ya ce matar gidan dai ita ce 'yar aikin gidan ki haƙuri da ne miki ƙarya nana a ransa ya faɗa ka? ta ce to madalla wai minimi ba za ta dawo ba ne daga zuwa salon sai ta je ta yi zamanta sadiq ya tambaya na kallon wayar ai ta daɗe da Da ta san za ka zo na tabbata ba da ta san za ka zo ba za ta fita ba. Ko da yake tun da harfe sanne ya kai ta yanzu haka ma na san tuntuni an gama tana can ta ja shi yawon shopping ɗin da baya karewa Bawan Allah ya dawo daga tafiya ko hutawa bai yi ba. Sadiq wanda ya girgiza kai yana murmushi ne ya ce aka fa Amerika ko da yaushe suna makala a waya. Gaba ɗaya ma hankalin shi baya kan abin da muka ji. Bai karasa maganarsa ba ne wayarsa ta fara ringin. Ta yin nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah bisalam mu kwana lafiya.